قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ tabbas mun san abin da ƙasa take ci daga jikinsu bayan mutuwarsu da ƙarewar rayuwarsu babu wani abin da ya ɓuyar mana daga ciki kuma a wurinmu akwai littafi mai kiyaye duk abin da Allah ya tsara musu a cikin rayuwarsu da kuma bayan mutuwarsu